wacce ce wallahi ta faɗa min ta ce da a bata gurin zama mai kyau da yaban ita a gurinta maganan saduwa duk ya fi mata nan muhimmanci in baka gane ba to baka gane ba shikenan a'a ba wani magana a ja karatu da bari awa mutane karatu dalla dalla mutane su gane kuma maza ku sani cewa mu'uzami matan ku suna da kuka akan wannan wata matar zaka iya ganin mijinta yana bata matsaloli ba kaza amma wallahi tallahi in ka je ka bincika sirrin da ya zaunar da ita a gidan kaga ta ki fita ana kaza ana kaza wallahi yana da kokari wajen saduwa da ita ne shi yasa za ku ga an mata abin da ya kamata ta fita in ta tana abin sai ta ki fita ta kasa fita haka yake ko eh, waye ce haka yake ne <laughs> saboda haka ni ina faɗa muku zalikal haqqu yawwa maza su kula da wannan yawwa rashin kulawa da wannan yana daga cikin abin da yake yana da matsala kwarin gaske gaske Allah ta'ala ya sa mu dace lokaci ya ja